أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma a kamar da muka saba haduwa a wannan masallaci na annur da ke nan wusashu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya ba mu ikon aiki da abin da Qur'ani ke karantar da mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama ah, da ikon Allah yau za mu tashi akan tafsiri na bakwai ga watan ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya amsa mana addu'o'in da muke a wannan wata ya kuma karbi kyawawan ayyukanmu ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu allah ta'ala ya albarkaci zuriyarmu gaba ɗaya da ikon allah jiya mun tsaya akan daidai aya 128 yau za a tashi a kan ta 129 babu laifi kamar yadda aka saba a duba tambayoyin da suka sauka gabanin karatu sai dai ina ga kamar lokacin tambayoyi din ya dace a kara rage shi ko yana shiga cikin haƙƙin karatu da yawa eh su din ma suna da maslaha su ga Allah shiga fata malam haram ma shi ma ya shiga cikin masu cewa wai tambayoyin ma karatu ne amma ni dalili na na san karatun ne kuma suna da muhimmanci sai dai tafsiri ya tara ba amsa tambaya ba <laughs> za a yi kokarin ragewa din insha Allah idan ya yi in kuma ƙaran ma ya ga zan tsawaita sai rika jan riga ta ƙasa wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, ina son ka don Allah to Allah da kake so na don shi ina roƙon ya soka Allah ta'ala ya ba mu ikon son juna don neman yaddarsa ya ce malam ina malam bara ka yi bayani akan falalan salatu duha da lokacinsa lokacinta da ya ita sallah mace ce da lokacinta tambaya ta ce shin malam salatu duha tana da adadin rakawai ne ko kuma ba ta da shi Allah ya kara wa malam imani mai amfani tare da ilimi amin na farko haka ne ramadan da ta gabata mun yi magana mai tsawo akan abin da ya shafi salatu duha da muhimmancinta a sunna cewa sallah ce muhimmiya wanda dukkan musulmi yakan wayi gari ana bukatan ya ayyuka na alkhairi akalla guda 360 adadin gabbai da ke jikinsa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa muna da gaba 360 amma a cikin hadisi na muslim hadisi na 720 sai ce wa jizi umin zalika raka'atan yarka'uhuma min ad-duha idan mutum zai yi sallar raka'atai duha guda biyun nan suna wadatar masa akan ayyukan alkhairi 360 da ake bukata yi ko sadaka 360 da wannan hadisi malamai suka dauki cewa salatu duha mafi kankantanta shine raka'a biyu don ya ce wa jizi umin zalika raka'atan yarka'uhuma ka'a ad-duha ga kuma hadisin bukhari na abu huraira radiyallahu anhu yana bukhari hadisi na dubu da da tara tamanin ɗaya, wanda abu huraira allah ya gara masa da ke cewa ausani khalili bi salasin mai kaunata khalili na wato manzon allah ya mun wasiyan ababe guda uku da kanna kuskura da basu a rayuwa daga ciki ya ce da kuma waraka'atai duha ko kuma waraka'atai min duha da rakawa'i guda biyu na duha yana cikin wasiyar da manzon Allah yin cewa kan kuskura na bari na farkon wasiyar shine yin azumi uku a kowane wata duk watan musulunci idan ya wulga banda ramadana kada mutum ya azumi kasa da guda uku na nafila ko sha uku sha hudu sha biyar na irgen musulunci ko kuma ya ɗauki litinin alhamis yadda ya sauwaka sai kuma na biyu shine rakawa'i biyu na duha sai kuma na uku shine sallan wutiri duk yadda aka kai ayi yi kokari a dare a yi sallar wutiri gabanin a kwanta ko kuma in an farka gabanin asuba a yi kokarin yi da wannan malamai suka tafi cewa rakatai duha mafi kankanta sallan walha raka'a biyu ne don hadisin bai taba kawo kasa da haka ba kuma ba a san wata sallah raka'a ɗaya ba sai wacce sai wutiri so da aka babu wata sallar nafila banda wutiri da aka zo aka ce a yi guda ɗaya Da aka suka ce to mafi kankantanta shine raka'a biyu amma mafiya yawan tafa a nan malamai sun kara wa juna ilimi me dalili don ba a samu nassin da ya takaita ta ba kuma an samu mazu ana sallam ya yi sallan fiska fiska wani lokaci yakan yi raka'a guda biyu ya sallame wani lokaci yakan yi raka'a guda hudu ya yi biyu ya sallama ya yi biyu ya zama dai gaba ɗayan ta raka'a hudu ne wani lokaci yakan yi takwas ya yi biyu ya yi sallama ya yi biyu ya sallama ya yi biyu ya sallama ya yi biyu ya sallama kamar yadda a ranar fatu makka hadisi ya tabbata a cikin silsilatul ahadith sahiha na Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahmatullahi alaihi cewa ya sallaci raka'a takwas a ranar fatu Makka amma sai da wasu malamai suka dauka to tun da yayi mafi raka'a takwas shine mafi yawan abin da nasu ya inganta sai mutum ya tsaya akai da haka akwai wanda suke da fahimtar dukkan yawanta kada a wuce raka'a takwas mafhum tayyib amma kuma akwai malaman da ke iya ga za a iya wuce raka'a takwas saboda ya yi takwas ɗin ne amma ya yi fiska fuska kamar sheikh bin bas rahimahullah a cikin majmu'ul fatawa nasa juzu'i na goma sha ɗaya shafi na ɗari uku 389 yake cewa babu iyaka in mutum ya yi biyu ya sallama biyu biyu biyu har ya kai goma ko sha biyu ko sama da haka bai yi laifi ba don ba a haddada iyakarta ba haka ibn usaimin rahmatullahi alai cikin sharhul mumti ala zadul mustaqni nasa shi ma anan yake cewa babu nassin da ya kawo iyakan maximum rako'i da za a yi a juz'i na hudu shafi na da birke cewa la hadda laha aw la hadda li aktsariha la hadda li aktsariha wato babu limit na maximum raka'o'i da ake a salatul duha ala ayi halin abin da ya tabbata a sunna mafi kankanta biyu mafi yawa abin da ya zo a hadisi manzon Allah ya shine raka'a takwas idan bukata da kama mutum yayi goma ko sha biyu amma duka biyu sai an yi sallama anan malaman suna gaba laifi bane wallahu ta'ala alam wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya gafarta wa mahaifan malam amin ina godiya Allah ya saka da alkhairi ya kuma kara wa malam lafiya da tarin ilimi mai albarka wannan ma na gode amin wannan bai so ne da yawa ba kuwa bayan haka ya ce ni dai ina kaunar malam da alaramma Allah ya sa na zama kamar su to babbar magana ka zama dai kaman aran ni ka dan almajiri ne ai in ga zama kaman aran ma yayi ai mu kan ai <laughs> aran ma to Allah ya sa ya zama kamar ka Allah ya a'a ba ne ke ni kuma garbi wa ke tawa <laughs> sai ya kara da cewa inni uhibbu kuma fillahi ina son ku don Allah ya kira suna da ya kira sunan aran ba babbar magana ina ji wannan ya san mu sosai ne dan ya rubuta sunan duka daidai to a ahabbaka Allahu alladhi na fihi Allah da ka so mu dan shi muna roƙon ya soka son musulmi ibada ne Allah ya ba mu ikon yin soyayya don neman yardarsa da kuma kiyayya don neman yardarsa wanda ya ce assalamu alaikum malam Allah ya kara wa malam da ana ramma kariya da imani amin wannan ma ya sake saka ya kyau da <laughs> ya ce malam an haifa mun yaro ranar talata to yaushe ne ne ranar suna ɗin an haife shi ran talata matsala ce lafiya malamai sun ƙara wa juna ilimi a kai amma abin da duka suka kai suka kawo karkashin hadithi ne guda ɗaya na imamu abu da dawud rahimahullah hadithi na 2455 da manzon Allah tsira da aminci tabbata ga rike cewa kullu gulamin rahinatin bi ba a anhu yau masabi'ihi wa hulaku wa samma karshen hadisi mazala ce dukkan yaro da aka haifa sai ya ce tuzbahu yau alhu ana yanka masa yau ihe ranar bakwai ga wata ran bakwai dinsa sannan an masa yanka ran bakwai dinsa sai kuma a yi me sai a aske gashin kansa sai a rada masa suna a wannan hadisi ne malamai suka yi ta ƙara wa juna ilimi akan menene abin da ya fi dacewa idan muka duba cikin almuguni na ibnu qudama rahmatullahi alaihi juz'i na 9 shafi 364 ya kawo maganganun malamai ce wa sunna ay yuzbaha yawm sabihi abin da ya tabbata a sunna shine ayi wa mutun yanka ranar bakwai dinsa mun fahimci ranar bakwai misali shine in an haife shi ran talata bakwai dinsa shine a yankan ranar litinin shine bakwai dinsa ba ranar talata ba yanzu misali zan muku tambaya mai sauki ya ce dalilin da za a yanka idan an haife shi laraba sai a yanka yaushe talata a sa suna talata a yi aski talata in an haife shi ranar juma'a sai a yi mai sai a yi in an haife shi ranar juma'a sai a yi alhamis to wannan shine yau musabihi jumhur na malamai akan wannan suka tafi mafiya yawan malaman musulunci wannan shine ka'idar ranar suna da yanka da aski in an sa suna ran farko babu laifi da manzon Allah ya rada wa sa suna Ibrahim ranar mu duba cikin tufatul wajud li kamil maulud amma ka'ida an kana magana bakwai ne to ba ran da aka haife shi bane ran da aka haife suka ce in ta zago ya zama takwas ne yanzu misali mai sauki da zan tambaye ku ran yaushe muka tashi da azumi ranar alhamis sannan yau ranar yaushe ne ne laraba ne so yau kuma azumi na nawa ne a bakinmu na bakwai amma kuma alhamis ba ta zo ba <laughs> ai alhamisin bata zo ba eh. yau muna laraba kuma bakwai muke yi to suka ce haka ake irgen oh. <laughs> ai mun tashi da azumi alhamis to haka in gobe alhamis sai azumin mu takwas dai ba bakwai bane oh. to daga tun da an ce bakwai sa suka ce za a irga da ran da aka haife shi an haife shi alhamis sai mu ce to ɗaya ga wata alhamis sai biyu yaushe juma'a asabar ku riga irgawa lahadi litinin talata laraba ta yi kuka kama kanku ba ni na kama ku ba <laughs> ya sa na ce ku riga to kaga ai shine yau musabi idan in ka ce sai ranar ta zago to ya zama takwas ne a musulunci don yanzu gobe in aka ce alhamis gobe mun yi sati muna azumi azumi takwas ne tunda kuma an ce bakwai dinsa to me yasa ka ka kai subtracting ka ɗauke ma ranar farkon ai ran alhamis ma yana cikin kwanakin za a duniya ya shaida alhamis ya shaida juma'a asabar lahadi litinin talata laraba to shine bakwai dinsa amma kace sai ranar alhamis ta zago to takwas dinsa ne wannan ba bakwai dinsa ba in muka duba malamai da dama akan wannan fatawa suka tafi kaman cikin almausu'a alfiqhiyya juz'i na 30 sun ce wannan shine da dai haka ibnu usaymin rahimahullah cikin sharhul mumti ala dadul mustaqni yayi bayani mai tsawo har ma ya bada misalai ce wanda aka haifa laraba a yi suna talata wanda aka haifa alhamis a yi suna laraba wanda aka haifi juma'a a yi suna alhamis wannan shine irgen da ake a musulunci kuma ita ce fatawa da Sheikh bin Baz rahimahullahi bayar haka ita ce fatawa ta Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayh a cikin al-Mawsu' al suka ce zahaba jumhurul fuqaha kashi casa'in da yan kai cikin ɗarin ha sun tafi akan wannan fahimtar ne mafiya yawa shine abin da suke kai matsala ce dai ba ta tada jijiyar wuya ba kada wannan ya sa a je a shiga kuma rikici addini ba ya son haka abu ne na fahimta amma tsakani da Allah mu haka muke a gidajenmu in aka haihu ran talata muna yin suna litinin in aka haihu alhamis muna juna muna suna mai laraba tun da shi gidan namu ne iyalanmu ne kaga ai mu ba za mu yi rikici ba ban san ko aran ma haka yake ba aran ma yace shi ma haka yake a gidansa so gaskiya haka sunnar ta karantar amma dai yawanci ba haka muka samu a aladance ake yi ba kuma shi addini ana yin sa da hujja ne idan akwai hujja to sai a yi abin da hujja ta ce ba abin da muka ga ana yi ba saboda abin da muka ga ana yi yana zama dalili ne idan ya dace da qur'ani da sunna idan ya saba to ana barin sa wannan shi yasa ni ma ina tsammanin an mun suna ne ran da aka haifen ta zago yi yiwa takwas din ne saboda haka daga iyaye na Allah ya ji kansu ya gafarta mu suke yi kuma shine fahimtar addini a wancan lokacin amma mu kuma yanzu hujja ta iso wajen mu wannan yasa kanni na karshe na san mahaifina ya canja yadda mu muke yi haka daga an yi a gidanmu saboda da hujja ake amma ni ba ni zaton na samu wannan so da haka mu kuma yanzu abinda muke yi mu shine ranar bakwai din saboda haka addini yari kuma aran ma ce shi ma haka yake yi to kaga ni ma na samu dacewa da arabba kenan ko ni ma na dace da haka ta Allah ta'ala ya ba mu ikon dacewa da sunna za mu tashi da ikon Allah daidai kan aya ta 129 inda jiya muka yi kwanan jeji kenan ko insha Allah ta'ala bismillah arama a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. bismillahir rahmanir rahim ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم hmm. إنك أنت العزيز الحكيم hmm. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين rabbana ya mahalicinmu wa ba'ath fihim rasulan ka tada manzo a cikin su minhum daga gare su tulu alaihim yana karantawa a kansu ayatika ayoyinka wa yu'allimuhumul kitaba yana ilmantar da su littafi wal da kuma hikima wa yuzakkihim yana tsarkake su daga dukkan shirka ko bidi'a ko sabon Allah ko cutar zuciya innaka lalle kai anta kai al'azizu mabuwayi ne alhakimu ma'abocin hukunci da hikima a cikinsa wannan aya na da alaka da ayoyin baya da muka dauko wa idh yarfau ibrahimul qawaida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wannan ayoyin da muka yi bayani jiya suna da alaka da ta yau ci gaba da addu'ar da babanmu Ibrahim alaihi yake yi da kuma Ismail alaihi shi shine rabbana ya ba halicinmu a babin ladabi idan za ka yi addu'a iya da kyau ka riga ambaton sunan Allah kaga duka addu'a suna ta rabbana rabbana wa ba'a fihim rasulan rabbana musulmai ne laka idan za ka yi addu'a ka duba sunayen Allah da suka dace da wannan addu'a da kake shi ya sa daman roƙon Allah da sunayensa al'asma al alusna sunayensa mafi kyawu yana daga cikin sabubba da ke sa Allah ya karɓi addu'ar mutum in za ka yi addu'a idan kana neman Allah ta'ala ya tausaya ne ya fi maka sai ka rike sunayensa kamar na at na ar na arrahim ka duba sunayen da ke da alaka da abin da kake roko idan kana neman Allah ta'ala ya baka arzikin aihuwa ko arzikin lafiya ko rufin asiri na rayuwa sai ka ake da sunansa ar-razzaq ko arraziku duka ya tabbata a shari'a sai ka roki Allah subhanahu wata'ala amma Allah na da sunaye guda biyu wanda suke da tasiri wajen addu'a musamman cikin shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sune me alhayyu da alkayyum alhayyu alkayyum waɗannan sunaye guda biyu suna da matukar tasiri wajen roƙon Allah subhanahu ta'ala su ne asma'ullahil a'azam wato sunaye mafi girma da annabi sallallahu alaihi cewa in ka roki Allah da su kana maimaita su sha Allah ta'ala Allah zai biya maka bukatunka shine ayi addu'a ka ce amin ya hayyu ya qayyum ko ka roki Allah ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum sai ka faɗi bukatunka waɗannan sunaye suna da tasiri kai ka ce ga yawa jini na wuce ne wajen tasiri sun zo akalla a wurare guda uku a Qur'ani arama ina ga ba laifi ka musu akwai ɗaya a Bakara ko akwai ɗaya Ali Imran akwai na uku ataha haka ne adam ma kawo su dai mu je su Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm to sai ka dauko na biyu الله لا ألف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما نفر سورة آية الكرسي سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم كاجا الله لا إله إلا هو الحي القيوم جاء الحي جاء القيوم na biyu sun zo a cikin aya ta biyu a cikin ali imrana allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum nazzala alayka alkitab anan ne aran ba zai shiga sai ya ga kaman ba a wajen ba wajen kwana bane sai ya dawo da baya sai ya dauko kwanan sosai shine dadin sanin qur'ani kaman direba ne zai shiga kwana sai ga wurin nan bai yi ba bari ya je kawai ya yi u-turn to shine sai ya je gaba ɗaya shigo mana sai na uku cikin suratu taha da Allah ya ce wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum Wadannan wurare uku Allah ya kira waɗannan sunaye al hayyu al qayyum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu sirrin abun ya bamu lakanin annabi ya ce idan za ka roƙi Allah to ka kira al qayyum ka maimaita su addu'a za ka ga aiki da gamawa insha Allah ta'ala so da ka a rike su sosai ke sa an yi addu'a sai ka ce amin ya hayyu ya qayyum in za ka kai din ma ka ce ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ka rika yi ga aiki da gamawa wannan shine lakanin da sunna ta bamu daga cikin karantar qur'ani to annabi ibrahim shi yana aiki da rabbana shi ma iya daga cikin sunayen allah subhanahu wataala wanda abin da ya faru a shari'arsa mai yiwa ne ya zama a wancan lokacin malamai suka ce rabbana din shi ya fi tasiri amma mu a cikin zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce alhayyu alkayyum wa ba'ath fihim rasulan sai suka roki Allah annabi Ibrahim da Ismail suka ce ya Allah shine waba'as waba'as kaga anan kaman umurni ne amma bisa ga darasin jiya tunda na kasa ne roƙi na sama ya zama me ya zama addu'a ya zama roƙo ne tunda min al'adina ne ilal ala. to sai mu ce ba za mu ce umarni ba sai mu ce sai suka yi addu'a rabbana wa waba'as daga ba'asa ne ba'asa kuma kaman arsala ne ka aika wa ba'ath fihim bi ma'ana ursil fihim rasulan ka aika da manzo a cikin su shine aikawa kamar hadisin bukhari da muslim lamma ba'atha mu'azan ila al-yaman kaga sai ce ba'atha ai arsala mu'adhan ne ila al-yaman to ya Allah ka aika a cikin su rasulan wani manzo sai annabi ibrahim da annabi isma'il suka daga hannu suna rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim sai suna ta addu'a su biyu ka tayar a cikin su rasulan wani manzo sai zo bin nakira minhum daga cikin su su wanne ke nan daga cikin zuriyarsu daga cikin ahalu makka wanda suka gina ɗakin ka'aba don an yi magana wa idiyar fau ibrahimul kawa'ida min albaito min ahali makka na ɗaya kenan na biyu kuma minhum daga cikinsu shi ne yana shafan daga ciki shi ibrahim da wa. isma'il ai su ma mutanen Makka ne a wannan lokacin sun zo mutanen makka sai suka rogi allah ya tayar da wani manzo ya tudu alaikin ayatika da zai karanta musu ayoyinka a wannan wuri wa Allah ya tayar musu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ma addu'a suka kare kaga Ibrahim da Isma'il sun yi addu'a wa zuriyarsu wa min zurriyatina kuma sun ce rabbana wa ba'ath fihim wannan addu'a ce Allah ya amsa ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga albarkan addu'ar magabata shine ba a wasa da ita yanzu sai ka ga albarkar da ka samu wataƙila wani kakanka ne na shida ya yi addu'a yana tafiya aikin hajji da kafa a wajen wataƙila cadi ko sudan ya roƙi allah ta'ala allah ya sa a samu wani salihi allah ya samar da kai albarkar addu'a ce wata zuriya sai ka ga wasu gaba yadda ka san ni'imar da allah ya musu ko su da kansu aka ce su zauna su faɗi abin da suke bukata za su rage amma sai ga allah ya musu komai sai kaga magabata su ga wani sai ce to wannan watakila sirrin addu'ar wani magabacin su ne sai ka ga zuriyar komai Allah ya ba su akwai masana addini akwai masu attajirai a cikinsu akwai sarakuna a cikin su akwai salihan bai sai kaga duk wata ni'ima da ake nema wannan gida za ka gani duk garin da kaje akwai masu irin wannan siffa su in ka shiga kaduna ka gani in ka je kano za ka samu idan ka je sakkwato in ka je zamfara ka je gombe ka je bauchi sai ga wata zuriya ta zama zaɓaɓɓiya ce duk wannan sirrin addu'a ne Ka kaga addu'ar Ibrahim da Ismail alaihi salam an samu manzo Allah sallallahu alaihi duba yadda albarka zuriyarsa ta yi albarka duba yadda aka samu ahalul baiti duba yadda ƴaƴansa da jikokinsa suka kasance duba yadda zuriyarsa ta kasance duka fa addu'ar ne wa ba'ath fihim rasulan sun yi addu'a shekaru dubbai amma sai ga Allah ya amsa ya ta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sa a wani hadisi riwaya na Imam Ahmad rahimahullah sahabbai suka tambayi manzon Allah ma kana amruka ya al'abarin kai kasance ne kai komai naka Allah ya daidaita maka ga kyan halitta ga kaza Allah ya baka ga ilimi Allah ya baka ga annabta Allah ya baka ga manzanci Allah ya baka ga lafiya Allah ya baka ga jarunta Allah ya baka duk abin da mutum ke bukata ya baka aihuwa maza da mata suka ce ya al'abarin kai kasance ne sai ya ce da'awatu abi ibrahim wa bushra isa a wannan wurin sai ya ce albarkar addu'ar babana ibrahim ne da ya ce rabbana wa ba rasulan da kuma da ya ce wa min zurriyatina na biyu kuma ya ce da busharar annabi isa wa idkala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين سيتي wannan bushara da annabi Isa yayi cewa ina zuwa su ne Allah ta'ala ya amsa ga addu'ar babana ga bisharar Isa alaihi salam sai Allah ya turo ni to kaga albarka ta addu'a shi yasa kar mu rika takaita addu'a ga yaya ma kadai mu rika yi har jikoki har tattaba kunne har tattaba gashi ko dukan akwai ko ina ai a wuce kunnen a tafi zuwa ga gashin kai shine kai ta addu'ar idan Allah ya amsa sai ga duk zuriyarka ta yi albarka kuma idan kai kuskure ɗaya. akan wata mummunar addu'an kai wasa sai ya bi hatta 'ya'yanka da jikokinka su rasa albarka ɗauki misali mai sauki saidu ibn musayyib shine sayyidu tabi'in yace me ke faruwa magabacin su ne zuwa jama'a sallallahu alaihi sai annabi yace me sunanka sai yace me haznu shine kaman kaushin hali da ko bakin ciki ko abin da ya kama da wannan duk ana iya fasara da shi sai annabi yace ai da sai ka canja sai yace haka yake so bai canja sunan ba ya ce dalilin wannan da bai canja sunan ba manzon Allah ya ce canja bai canja ba ya ce duk zuriyar mu ya jikoki jikokin jikoki sanda kowa ya kaushin hali kowa ga su manyan malamai ne shine sayyidu tabi'in amma wannan kaushin halin sunan kakansu babansu kakan kakansu haka ya ta bin zuriyar gaba ɗaya kowa iya da kaushin hali kaga daga suna ne fa kaɗai faru hmm. kawai aka ɗan ba da recommendation ai da katin da ya ce a bar masa haka amma wannan sai ya bi su to shi sa ababe da dama da yau muke ba suna da tasiri akan zuriya akan ba wai ƴaƴa ba da jikoki da jikokin jikoki yanzu mai yawa wata addu'a muka yi a nan wurin Allah ya karba sai Allah ya kawo wani jikan jikan jikan jikan ka sai dai zama babban mutum ya zama limamin haramin maka ko madina kuma a nan ka zauna kai karatu bayan ka wuce da shekara 170 maybe sai Allah ya kawo shi albarkan wannan addu'a din ce shi ya ce wa ba afihim rasulan minhum daga cikinsu kuma daga cikinsu su shine daga cikin mu kuma da ahalu makka da ya ɗauka. wannan kuma yake na mana sunnar cewa dukkan mutumin da aka turo da sako idan ɗan ƙabilar mutane ne ko ɗan garinsu ne ko wanda aka haifa a cikinsu ne sun fi yarda da sakon nasa shi duk al'ummomin duniya idan Allah yana tura musu annabi wanda aka tura zuwa ga wani zababbiyar al'umma ba zuwa ga duniya irin annabin mu ba ana tura annabin da yaren mutanensa ne wa ma arsala min rasulin illa bi lisani qaumihi saboda tasirin yare idan da annabi ne za a tura wata kabila ita kadai fulani sai a ce to ba fulatani ne kuma fulatanci yake yi hausawa bahaushe ne hausa yake kanurai kanuri ne kuma kanuranci yake yi yarbawa bai rabe ne kuma yarbanci yake to da yake annabawan baya kawai ga wata kabila ake tura to ba a turo ba ko dan gari ake turowa wanda ɗansu ne jikansu ne yarensu yake yi saboda al'umma idan ana so a raba ta da gargajiyanci to fa hauke ce da ɗan gari akan ci gari ah. to suka ga ɗansu ne yazo yana musu yare to ai ya gama da su yaren da suke yi shi yake yi kisa ah. suka ce wa ba a rasulan yasa ko sako za ka tura to ka duba wane ne a cikin al'umma za a saurare shi aika za ka yi wakili za ka tura zai je kaza ne zai je kaza ne matukar abin na da alaka da karban sako tura musu wanda suke da alaka da shi yana tasiri su saurare shi yau idan ka je wani bangaren najeriya kana tafiya a tawaga sai ka je da mai jin yaren su yana yin yaren sai su yadda da kai a ba a cikin tawagar ka ba mai yaren su to duk abin da za ka yi suna ga kai wannan ba tutun mu za a yi ba ai baki ne amma daga sun ji wani dan kabilu su yayi yaren zai sai hankalin su ya kwanta ke sa Allah ta'ala yake turo jagora a cikin mutane da yaren da suke yi ya tulu alaihim ayatuka yana karanta musu ayoyinka su ne ayoyin qur'ani bayan an ce ayoyi sai ce wa yu'allimuhumul kitaba kuma wal hikima kaga anan ga ayatuka ga alkitaba me bambancin su yana karanta musu ayoyin ga kuma yana karanta musu alkitab littafi yana karanta ayoyi ga littafi fasara guda biyu masu karfi na farko malamai suka ce an yi aiki da ka'idar balaga ne balaga ta ƙur'ani ta larabci shine abin da ake kiran zikirul ammi ba'adal khas ko zikirul khas ba'adal am wanda shine al-itinab kamar yadda Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku na saukowa da ruhu ruhu kuma mala'ika jibril ai shi ma mala'ika ne amma sai aka ware shi da ambato a kansu saboda tasirin me matsayin su a nuna falala kai ka je ka gaisuwan sarakane da abokananka guda tara sai aka ce da wa je sai ka ce na je ni da malam Muhammadu da na guda takwas kuma shi ma abokinka ne kana nuna cewa darajarsa ya fi na sauran abokanan ne to a nan malamai suka ce wa yu'allimuhumul kitaba wa yatlu alaihim ayatika yana karanta ayoyin qur'ani akan su wa yu'allimuhumul kitaba kuma yana ilmantar da su qur'ani sai suka ce idina bakai an ambaci karanta ayoyin saboda tasirin kira'ar qur'ani wajen karantawa shine annabi dare da rana zai karanta musu qur'ani a sallar azhar la'azar magriba isha azuba za a saukar da aya ya karanta musu shine fasara farko fassara na biyu na malamai suka ce yana daukan cewa ya tudu alaihim ayatuka yana karanta ayoyinka a kansu shine yana fassara ayoyin shine daga aya ta sauka sai ce Allah ya saukar muku da aya kaza ma'aninta kaza shine ya tudu alaihim ayatuka wa yu'allimuhumul kitaba yana karantar da su littafin qur'ani kuma shine ci gaba da karantar da qur'ani da ake yau da kullum ba a ranar da ya sauka ba so da kenan sai zama saukan farko shine wanda aka yi ishara zuwa gare shi a cikin yatlu aya ayatika cikin suratul nahl aya ta 44 da manzon Allah yake bayyana musu anzalna ilayka dhikra wama arsalna min wama أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا تلك الذكر لتبين ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون to malamai suka ce wannan aya ta 44 a cikin nahali ke fassara wannan yatlu alaihim ayatika shine da Allah ya ce wa anzalna ilaika zikira mun saukar da littafin gargadi qur'ani gare ka litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim don kai mutane bayanin hakikanin abin da aka saukar zuwa gare su to kaga litubayyana lin-nasi kace shine yatlu alaihim ayatika yana bayyana musu hukuncin kowace aya wa yu'allimuhumul kitaba kuma yana koya musu karatun qur'ani din yau da gobe shine alkitab wal hikimata kuma yana koya musu hikima me hikima tafsirin ibn abbas shine sunna ya tulu alaihim ayatika yana bayyana musu tafsirin qur'ani wa yu'allimuhumul kitaba yana koya musu haddan qur'ani da karatunsa wal hikimata kuma yana koya musu sunnoninsa to ne shine yadda ibnu abbas Allah ya kara masa yadda ya fassara zaka duk inda ka samu alkitab wal hikima zaka ga alkitab din qur'ani ne alhikima kuma sunna ne a waɗannan sun zo a wurare kaman da dama a qur'ani ba laifi arama ba mu misalan ko guda uku akwai laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أقوم أتكين سورة النساء آية 100 goma sha uku ko wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikimata وأنزل ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون وما يضلون من شيء وأن الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير يا إساء ربا لا خير في كثير من ذلك تقبلكم waɗannan misalai ne guda uku inda Allah ya kira alkitab da alhikima iya nufin kitab qur'ani hikima sunna na farko a ran ma dauko mana cikin ali imran laqad manna Allahu alal mu'minina if ba'atha fihim min anfusihim ko rasulan if ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma na biyu ji suratul jumu'a ya dauko aya ta biyu huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la dalalin mubin na uku ya koma cikin suratul nisa aya ta 113 wa anzala Allahu alaykal kitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima waɗannan misalai ne kaɗai inda alkitabi yake nufin qur'ani wal hikima sunna don ka ga adam manzon Allah ya koya musu abu uku ko ya koya mana bisa ga yadda isnadi ya zo gare mu shine yatlu alaihim ayatika tafsirin qur'ani wa yu'allimuhumul kitaba koya musu yadda za a karanta qur'ani din da yadda za a haddace shi wal hikimata kuma yana koya musu tafsirin sa amma idan ba kira alkitab ba aka kira ayoyi da hikima to ayoyin ya ɗauki tafsirin qur'ani da koyan karatunsa da haddansa kamar yadda yace a cikin suratul ahzab wa dhkur ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikima kaga anan bai ce alkitab ba so da haka min ayati llahi ya dauki dukkan abin da ke da alaka da qur'ani wal hikima kuma shine sunna da wannan malamai ke cewa daman babu dama mutum ya bauta Allah da Qur'ani kadai bai bi hadisai ba don hadisan su suke taimakawa wajen fahimtar ma'anan Qur'ani din mafhum tayyib wa yuzakkihim kuma yake tsarkake su ai wa yutahhirahum haka ka ibnu abbas da imam muqatil da katada bin aba bin katada alaihim rahmatullah in ka tara maganganun su wa yuzakkihim shine yana tsarkake su daga shirka yana tsarkake su daga bid'a yana tsarkake su daga dukkan wani munanan ɗabi'u kamar zuƙi ta malle ko munafurci ko hassada ko ƙiyayya ko annamimanci haka manzon Allah ya zo ta karantar da sahabbai kyawawan ɗabi'u shi yasa cikin hadisin imamu Ahmad rahimahullah ke cewa innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq ni an aiko ni ne don na karantar da ku kyawawan ɗabi'u shine wa yuzakkihim ya koya mana tauhidi ya koya mana tsarkake Allah ya koya mana kyawawan ɗabi'u a rayuwa shine wayu zakkihim yana tsarkake su mafu. tayyib wa in wayu zakkihim innaka lalle kai shine wa Allah kenan innaka lalle kai anta wannan damirul fasl ne la muhalla lahu min al-i'rab dan asali innakal azizul hakim ne amma sai suka ce innaka antal azizul hakim to da haka damiri ne na fasul ya raba innaka da al azizu amma kuma a irabi bayi da muhalli to da haka innaka lalle kai anta kai din kaman taukidi ne na ma'anawi al azizu mabwayi daga izza ya izzu azza ya izzu haka za ka ɗauki girin kalma ɗin so da kan an ce al'izzu ko al'azizu shine dhul qahr wal ghalaba wanda yake iya tilastawa kuma yake rinjaye da kan kace Allah mabuwayi ne kana nufin shi zai iya tilasta mutum yayi abin da baya so saboda ba mutumin da yake so a rayuwarsa ya jinya amma Allah zai dora mutum duk matsayinsa kuma sai yayi jinya sannan na biyu kuma alghalaba Allah yana rinjaye ba mutumin da ya isa ya rinjaye Allah subhanahu wata'ala alhakim kuma Allah mabuwayi mai hikima ne don haka alhakim an yi ishtikakinsa ne daga asalin kalma ta ainihin alhukum wal hikima dukkaninsu mazarinsu ɗaya ne me yasa ake da alaka tsakanin hukunci da hikima saboda dukkan hukuncin Allah babu wanda babu hikima a cikinsa duk hukuncin da Allah ta'ala ya yi babu wanda bai da hikima sai dai ko ni da kai ba mu ga hikimar ba amma tabbas akwai don haka Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne a cikin hukuncinsa na'am ومن يقرب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن يرغب عن ملة إبراهيم babu wanda zai yi kyama daga tafarkin ibrahim ko kuma zai yi kwadayin barin tafarkin ibrahim illa sai dai wanda man safiha nafsa ya batar da kansa ko ya jahiltar da kansa ko ya wautar da kansa wala qad istafainahu fi duniya don mun zabi annabi ibrahim ne a duniya wa innahu fil akhirati alahira kuma lamina salihina yana cikin salihai kuma cikin annabawa dalilin saukan wannan aya bisa ga tafsirin sahabi abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu a wajen tafsirin qur'ani abdullahi ibn abbas shine habarul umma a wajen bahaushe wannan ba zai fahimta ba sai ka ce shi karshe ne wato a cikin sahabban ma shi karshe ne saboda akwai sahabban da Allah ya musu baiwa da qur'ani shi yana ciki ko manzon Allah ne masa addu'a Allahumma allimhu alkitaba wal hikma Allah ka ilmantar da shi littafin ka wani wuri yace ilmantar da shi alhikima wani wuri ce ilmantar da shi littafi da hikima irin su Abdullahi bin Mas'ud irin su Salim Maula Abi Hudhaifa suna cikin manyan su Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhum su Ubay bin Ka'ab radiyallahu waɗannan su ne asalin ƙarshe in ka ji an ce ƙarshe kamar mutanen borno su ce maka gangaren ne a qur'ani ko to wadancan tun a zamanin sahabbai su ne gangaren din da in maganan qur'ani wurin su ake zuwa sai sa shi ibnu abbas irin tafsirin nan da muke yi ya koya ɗalibansa irin su mujahid ibn jabal su ata ibn abi raba da irin ɗaliban ibn mas'ud da ke zuwa wurin sa irin su qatada ibn di'ama ibn qatada alaihi rahmatullah yace mujahid yace mun koyi tafsirin qur'anin kowace aya inda yana iya yiwa a je wajen da ta sauka sanda ibn abbas ya kai mu wurin ya ce ga inda aka saukar da ayar in gindin bishiya ne sai mun je gindin bishiyar mun zauna sai ce to wannan ayar a daidai karkashin bishiyar nan aka saukar da ita ga manzon Allah a daidai lokacin ya sa kaya iri kaza da kaza ya zauna akan wani dutse a daidai wurin nan dutsen yake sai ce ku matso gaba sai su maza sai ce da muka ketare farin nan a daidai nan ya zauna sai gaya mana ayar da aka saukar a can din kuma ya gaya mana tafsirinta sa wane ke zaune wane kuma na tsaye ta bayansa ya sa da haka aka yi tafsirin qur'ani <laughs> haka mujahid bin jabar suka tada suka koyi tafsirin qur'ani haka suke yawo daga wuri zuwa wuri suna ga ina aka saukar da ayat ina yin halitta ya zauna kuma da aka saukar a masu bayanin yaye a lokacin haka suka koyi tafsirin qur'ani shi yasa mafi yawa an kana bin manyan mashuran tafsirin qur'ani za ga ana cewa irin su ko tafsirin qur'ani na Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari rahmatullahi alayhi ko irin na ibnu Kathir Ismail ibn Kathir tafsirin Qur'an al-Karim ko kuma irin aljami da aka Qur'an na Imam al-Qurtubi rahmatullahi alai ko kuma Ruhul Ma'ani irin na Imam al-Alusi rahimahullahu ta'ala ko tafsirin Muhammad Rashid Riba ko irin tafsirin Jamaluddin al-Qasimi na Mahasin tawil irin su Zadul Masir na Ibn al-Jawzi kana bin manya manyan tafsiran Qur'ani zaka ga maganganun waɗannan sahabbai da tabi'ai in an kawo sai kaga malamin ya ce to wannan yana ga shine magana daidai saboda yana da wahala kaga kaulin su da suka yi ittifaki ka getare shi zaka ibnu abbas karkashin ayan nan yace dalilin saukarta shine akwai sahabi abdullahi ibnu salam wanda asalin sa menene ba yahude ne sai musulunta to sai yazo yake awa ga ibnu akhiki dan dan uwansa da abokinsa su shigo musulunci ɗayan sunansa muhajir ɗayan sunansa salama sai shi salama ya musulunta amma muhajir bai musulunta ba so da haka salama ya karbi musulunci muhajir kuma sai ya karban musulunci dalilin wannan sai yake cewa kai me zai da musulunci sai Allah ya saukar da wannan aya yana cewa shi wanda yake karba din cewa babu wanda zai yi kyaman tafarkin annabi Ibrahim sai dai wanda ya bata ya zama wawa kuma ya asaran kansa don haka dan uwanka Salama da ya karbi musulunci shi ba wawa bane kuma bai bata ba kuma shi wayayye ne kai da kake musulunci kake tafarkin Ibrahim ka al'amari ya lalace ba a ce kaki tafarkin addinin annabi muhammad ba don ba sa san annabi muhammad sallam saboda su yahudu daga zuriyar ishaq ne ishaq ya ako shi kuma annabi muhammad daga isma'il ne to waɗannan ɗabi'u suka gada na 'ya'yan baffanu wanda ba yi da asali addini to shi yasa ba a ce ku bi addinin ibrahim ba sai aka ce tafarkin kakanku ibrahim ba ce annabi muhammad ba wato sai aka jingina zuwa ga kakansu don su gane saƙon annabi muhammad sallallahu shine saƙon kakansu ibrahim so ga hikimar nuna abu da me da wanda ke kake da alaka da shi sai aka ce ai tafarkin ai kakanku ne ai ku tushen ku daga Isaac ne Isaac daga Yaqub ne daga kaza so haka shi muhammad abu da ke karantarwa ai sakon kakanku ne wanda Ibrahim ya zo da shi to saboda ɗabi'ar dan adam in ka jingina abu zuwa ga yarensa ko asalin gidansu to yana ga girmansa. sa to ne yake jan hankalin wanda yake karban adira cewa mayyar zabu kalmar ragiba tana zuwa da ma'ana a sake ma'ananta shine kwaɗayi amma a larabcin bayan ragiba aka ce an an bayan ragiba to ya zama kyama saboda ka ce ragiba ina kwaɗayi an daga barin abu to kaga abin da na yi kwaɗayin barinsa na yi mai na yi kyamarsa kenan saboda ragiba an ina kwaɗayin na bari ne ba na yi ba amma ka ce ragiba fihi to ya zama shi kwaɗayi ne ina kwaɗayi cikin kaza to anan sai aka ce ragiba an shine tarakahu ragiba fihi ay talabahu to tun da aka ce suna kwadayi an millati ibrahima kwadayin barin tafarkin ibrahim kaga kenan sun yi kyama don kwadayin ba nabi bane kwadayi na bari ne so duk inda kalma ragiba ta zo in zaka ka fasara kwan sai ka duba me gabanta idan fi ne to kwadayi ne idan an ne to kyama ne da nisantan abu amin kaman kala arahibun anta an alihati ya ibrahim kaga sai ce arahibun anta an alihati wato annabi ibrahim na kin gumaka kenan kaga anan yayi kyaman gumaka amma da an ce arahibun fiya shi yasa kaman malaman fiqh ke cewa in kana son aure sai ka ce inni fiki ragibun haka ake fada duk wanda ya kaga duk lobanya ne tun a iziya su risala askari ake koyan su <laughs> sai ka ce inni fiki ragibun wato kai kana da kwaɗayi a cikinta shi ne ba ka san cewa kai tsaye kana son wance ko kuma ka ce kai duk wanda Allah ya ba wa irin ki ai yayi sa'a wai malaman da suna maka cewa su wanda ya san addini ba da kiki ba ne wato hatta kalmomin lobanya sun iya tun a da shi ne ba za ka tokar ƙarar ka ce kai wance kin yi ba shi yasa suka ce ko mace tana idda ne kana so ka ba ka so ka ce kana son ta don in ka faɗa akwai matsala ba a nema a idda kuma in ba dan yi da dabara ka dan nuna request din ka kuma sai wani ya riga ka to sai ka dan yi wani jirwaye da kamar wanka haka zai ka faɗa ka ce kai ai wallahi wanda yake kidi din na ga gaskiya ya samu damsul basirati to kana faɗan wannan kace ya samu damsul basirati ai ka san me kake ni ba sai na tono ba so ba mai kyama an millat ibrahim ai shine an dini ibrahim ta ibrahim illa man safiha nafsa sai dai wanda yayi mai kalmar safiha na daukan balla don kishiyan ar shine safiha yana daukan wautarwa sannan kuma yana iya daukan safiha shine jahila to sai ka ce sai dai ba mai kin tafarkin ibrahim ko addinin musulunci sai wanda ya bata ya jakilta kuma asarar rayuwarsa kuma ya zama wawa duk ya shiga cikin fassara shi ne safiha wannan da wannan malaman qur'ani da kuma malaman tafsiri da malaman fikihu irinsu su ibnu usaymin rahimahullah ke cewa duk wanda ya ƙi musulunci duk wayewansa da satifiket dinsa da ci gabansa a rayuwa da ƙere-ƙeren technology ya zama safiha shi ma dan anan Allah bai toge bai ce duk wanda ya ƙi tafarkin musulunci illa man safiha nafsahu ne kowane ne duk ci gabansa a technology a duniya duk ci gaban kasa in ta musulunci ta shiga cikin wannan sai sa duk inda Allah ya aiki da kalmar safiha za ka ga yana wanda yake addini ne wa yaqufu fa yaqulu sufa min an-nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha kaga wannan alamar shine safiha ala innahum hum sufaha walakin la ya'lamuna duka kalmar safiha ne sune sufaha duka daga kalmar ne duk inda kaga Allah ya jingira da shine ga wanda yake musulunci saboda babu jahilci kamar ka jahilci musulunci babu kwata da ya kai mutum ya bace bar musulunci sannan kuma babu wawa kamar wanda bai fahimci addinin ba shine illa man safiha nafsahu safiha kuma suka ce za a fasara da safiha nafsahu ne saboda ai ya sa wa maf'ulin bihi nasaba to da aka ne zama fi'ili ne muta'addi illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu haqiqa mun zabe shi Ibrahim nan lakadin nan taukidi uku ana kaddara wallahi laqadi kaga zaka samu Allah muqaddar qasam ne ko lamul qasam sannan ga kadi kuma da ne wallahi laqadi hakika wanda yake tafarkin Ibrahim yake addinin musulunci da Annabi Muhammad ya zo da shi yayi asara wala kad haqiqa istafainahu mun zabi Ibrahim shi kuma da kalmar safa yasfu ne a nahwu safa yasfu saboda harufan da aka kara daga cikin hurufin ziyada da ake aiki da su a saraf shine akwai harufan da kake iya karawa a cikin kalma wala qad istafainahu fi duniya mun zaɓi annabi ibrahim a duniya duk annabawan da Allah ya turo annabi ɗaya ne darajarsa a wurin Allah ta fita annabi Ibrahim shine ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan shi dukkan wani annabi a daraja yana bayan annabi Ibrahim ne saboda wala qad istafaina fi duniya. kuma ga wani hikimar Allah ya nuna maka zaka iya addu'a sai Allah ya baka dan da ya fi ka shine kaga ai shi ya ce ibrahim babansa ne to ibrahim ya yi addu'a ismail ya yi sai allah ya ba su ɗan da ya fi darajarsa ta fi tasu a wurin allah wannan kuma duk uba baya kin ɗan sai fi shi yanzu duk aikin alkhairin da zaka yi ko zan yi ko aran ma zai yi idan 'ya'yanmu za su fi mu wannan farin ciki muke saboda ba ka kin naka da ka haifa ya fi ka ko ka ya fi ka kuma haka ya dace ya zama duk abin da ka koya a shekara ɗaya in ka zo koyarwa sai ka karantar da shi a wata ɗaya musamman ka yi karatu za lokacin da ba a ma samun kwamfuta lokacin da arama yake haddan kur'ani babu intanet babu kwamfuta da zaka zauna kana yi an yi ta yawon tsangaya ne a allo ake rubuta ba ma wutar lantarki haka aka yi haddan kurani a tsangaya babu wuta in gidan babanka akwai kana zuwa tsangaya sai dai a kura wuta kuna yi kuna konewa amma yaron yanzu ba da wanne yake ba karatu masu ya ce da kwamfuta za a yi da laptop za a yi tilawa dan zamani ko <laughs> wa innahu lalle shi fil akhirati lahira shi annabi ibrahim lamina salihina yana daga cikin mutane salihai A lahira yana cikin su a ƙur'ani salihai na zuwa da ma'ana biyu idan kalmar salihai ta zo ta ita kare a labarin annabawa ba a kira wani mutum ba to iya nufin minas salihina annabawa ake nufi kamar yadda ya ce wa inna fil akhirati lamina salihin to sai ka ce lamina al-anbiya wal mursalina minan nabiyina wal mursalina kenan shine lamina salihina dan shi da matsayin sa zai shiga cikin su ne amma a cikin aya daya idan aka samu annabawa aka kuma samu salihai to annabawan na keɓantuwa ga annaba salihai kuma mutumin kwarai da nagartarsa da darajarsa bai kai na annabi ba kamar yadda Allah ya ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada sai ce was salihina kaga an samu annaba a na farko aka kira biyu aka kira na hudu kuma aka ce salihai to kaga anan salihi ba annabi bane amma asalin salihai idan a annabawa ne to yana nufin cewa salihan bayin annabawa yake nufi don haka annabi ibrahim a lahira lamina salihina yana daga cikin salihan bayi waɗanda allah ta'ala ya zaɓe su kuma shi yasa ko da daren da aka yi isra'i da mi'raji da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai duk annabawan da ya samu gaisuwar da suke marka mai da hadisi ya zo a bukhari sai suke masa marhaban bil akh as annabi as haka suke gaya masa sai suke muna maraba da zuwan dan uwan mu salihi da kuma zuwan annabi salihi haka suke gaya masa kaga kenan su ma sun amince da annabi salihi ne don haka bisa ga tafsirin wannan jerin gwanan ayoyi din wala laqad fainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihina suwa kenan ake nufi su ne annabawa ake nufi walladina amanu wa amilu salihati lanudkhilannahum fi salihina so kaga ana kiran wannan shine fi nan fi nabiyina wal mursalina ne tunda babu annaba da yazo kuma kissar an ka labarin annabawa ne haka kira wanda suka yi imani da aiki da ƙwarai so wanda yake na maka kalmar salihin a tafsirin qur'ani sai ka duba wadana ayoyi suka rigaye ta sannan wanne ne suka zo bayan ta na'am id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin yi muke da lokaci ta ayin za ta fassaru akwai lokaci za a iya yi ko to sai Allah ya ce in qala lahu rabbuhu ku tuna lokacin da Allah sai ya ce masa aslim ka musulunta Ibrahim qala sai ya ce aslamtu li rabbil alamin na musulunta ga ubangijin talikai wannan ya gaya mana tun farkon karban annabci da manzancin annabi Ibrahim ne Abun da ya faru annabi Ibrahim cikin jama'arsa suna bauta gumaka وإذ قال azara a a أتتخذ asnaman aliha to yana kalubalantar su rike gumaka a matsayin Allah to sai ke ta neman Allah yake ta neman wane ne Allah da ya halicci duniya da sammai daga sai a bauta masa shi yasa a yanzu ba mu san daɗin musulunci na hakika ba saboda musuluncin gada muka yi tun iyaye da kakanu wanda ya san ɗanɗanin musulunci wallahi shi ne wanda ya tashi ta bincike don ya gane addinin gaskiya ya shiga ka je kai magana da irinsu su dr abu amina bilal philip su gaya maka da suka musulunta irinsu su sheikh yusuf estes a america ka je irin su sheikh abdurrahim green a ingila su gaya maka wahalan da suka sha wajen neman addinin gaskiya gabanin su ga musulunci duba tarihin salmanul farisi radiyallahu anhu irin wahalan da ya sha gabanin ya gane addini amma mu yau mun samu a bulus haka iyayen ka suka yi kakannin shikenan sai ka dauki abun da araha amma da ka wahala a neman sa ba za ka yi wannan ba to ibrahim ya sha wahala wajen neman addinin gaskiya shi yasa daga farko dalilin saukan wannan aya ya fara ganin tauraro taurari a sama ya ce su ne Allah da suka bace ya ce kai bai dace bauta Allah bai bacewa ba sannan wata ta fito ya ce to wannan watan ma fa akwai kamar mu'jiza da ita sai fara tunanin ko ita ce Allah da za a wa dan bai yarda duniya na ita ta kanta ba dole akwai wanda ya yi ta sai ce to ko wata ce wata ta bace yace kai wannan watan ma ita ma ba ita bace Allah da haka rana ta fito yace to ga babban Allah ya fito da ta bace yace shi baya so ma ba mu ayoyi guda uku a cikin suratul an'am ko aya ta saba'in da shida da bakwai da takwas a jere falamma janna alaihi lailu وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نريد إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال إني بريء ma tushriku jazakumullahu khaira dalilin saukar wannan aya in qala lahu rabbuhu aslim lokacin da Ibrahim ya ga taurari sun fito zai bauta musu sai ga sun bace yace wannan ba Allah bane yana ta contemplating wata ta fito yana ta tunanin ko ita za a bautawa daga baya yace wannan ba Allah bace rana ta fito daga karshe ce ba zai bautawa rana ba to a lokacin yana cikin wannan halin yi sai Allah ya ce masa asalin to ka sai Allah ta'ala ya bijirar masa da addinin musulunci sai ce aslamtu li rabbil alamin to shine dalilin saukan wannan aya don a cire shi a rudanin neman gaskiya da yake kaga mu yau mun samu addinin a kyauta ne amma shi fa yake tashi ke a wannan duniyar ba ta yi kanta ba akwai wanda ya yi ta to ya ga taurari ya ce to ko su ne suka fi komai a bautawa ya ce kai ba su dace ba ya ga wata ya ce kai ba ta dace ba yana ta contemplating rana ta fito ce kai wannan fa ta mafi daga ƙarshe ya ce kai ba zan yi shirka ba wannan su ma Allah ne ya yi su akwai wanda ya su suka yi kansu ba a wannan shi fa yake gaya kansa cewa akwai Allah da ya waɗannan daga ƙarshe sai Allah ya ce aslim mika wuya ka musulunta sai ce aslamtu li rabbil alamina na musulunta zuwa ga mahalicin talikai rabbu saboda wanda bai halitta ba bai dace a bauta masa ba wanda ya halitta shine ya dace a yi mai a bauta masa shi sa yace rabbil rabbi'n alamina al'alamina kuma shine sammai da kasai da abun da ke cikin su kala fir'aunu wa ma rabbul alamina kala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Turaka sai ce ya mika kai zuwa ga wanda ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da ke cikin su shine Allah subhanahu wata'ala so shine dalilin idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin shine ya bada kai ya musulunta da wannan tafarkin musulunci da muke bi Allah ya ce tafarkin babanmu ne Ibrahim wa jahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada 'ala an-nas wa aqimu salata wa atu zakata wa atasimu billah huwa mawlakum fa ni'mal mawla wa ni'man nasir aya ta kafi a cikin suratul hajj wanda yake bayyana mana tafarkin musulunci tafarkin babanmu ne Ibrahim alaihi salam Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da darasin waɗannan ayoyi din ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah ya ji ganyayen mu da malaman mu Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام wa ورحمه wa وبركاته